آمين ba ta nuna ba alfarsu duba kuma da daddare lokaci bai ban na nawa ne nawa ya karewa a ah, akwai ta Kasa'in ba suka ce. Gaskiya ne, gaskiya ne, na gan shi. Alfarku bai na wasu wasan tsanin Ana kuma ya gan shi wanda shi da yaron nashi duk ba su gari ba. Daiti, shi ta haɗe shi. Na ike, in ga ku. sun ga idan ba su gani ba shi wato a baitocin ne za ka samu ɗari hudu a dubu hudu ne ba da ɗari bakwai da tasa'in da uku amma gwana ya suka ce tasa'in da uku wannan muka ba an nan hiru nan yaya an gabaitin Saya bisa ke Ibuling, eh, indah kumarang rahat aja, Mbak. Indah aja. Indah aja syari. Kata Allah. Kaga da aka tashi daga nan sai ina aka tsaya. Sai da aka je ina. Eh? ولا في الشفاعة كلها وهو الذي ما يجي أسمه ولا في الشفاعة Gaji da wani a ashe ma ba yawa. A uku ne. Kai. Alfarku Daga alfarku. Ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara. Ai ba su ga wurin ba. Inda ake kirkawa. To, daga barci tara. Su ne ya dunkule su ya ba su fakara ɗaya. go ya ba su fassara daya ko fassara a dunkule shi ne to a koma ciki ya fara daga wala fi shafa'a wal farqu bayna Allah sultani bambanci tsakanin Allah tabaraka wata ala da sarki inda kuskuren mushrikai sai suka kwatanta Allah da sarki a nan duniya ba yadda za a kafa mun ganin sarki da kwanawan ko da sun suka ɗauka Allah ma haka ne da wannan yana daga cikin kuskure su da talaka su Allah laisa kana filihi shai. to sai mu duba wa ya dillu? ala ya qiyafihi daga cikin abubuwan da ke nuna bacin qiyafin su wannan hunaka farqan akwai bambanci hakili bainal maqis wal muqasu alai tsakanin wanda aka kwatanta da wanda aka kwatanta a kansa tun da tsakanin ainihin Allah da wancan sarki akwai bambanci ko tsakanin sarkin nan da Allah akwai bambanci wal majlisu alaihi min kulli wajhi fa kullu ma yad'uhum duk abin da zai kira su kirki masu zurfa, neman kusanci ilal muluki bil umara'i duk ifadil wafa'idi da kama kafa da fadawa wasu fa'awu laisa mawjudan fi haqqillahi Allah shi babu ainihin wanda ake kama da wajen saboda ikonsa shi cikakke ne sarki kuwa kwamantar na ƙasashe ne ina bukatan mai kawo masa sirri ina da bukatan wanda za a kawo masa mutanen gaskiya masu gaskiya don kada yi zalunci kuma Allah ya san mai gaskiya sama gare shi na me idan ka zo baya bukatan wani karfafa da ya eh, gaskiya ne ka shi Allah mutum yana da gaskiya ne kan garin mu Allah bai da bukatan wannan dan haka kenan ba yadda za a yi ka kwatanta Allah ko ka kwatanta Allah da sarki wa kullu ma yantaju al-muluk duk abin da sarakuna ke da bukata min ajalihi saboda shi ila istikadul awani har su ne mai taimaka musu fadda hara fa inna allaha ganiyyun Allah ya wadata daga gare shi falmuluku ajizuna an tadabiri shi wani mamlakati sarakuna kasassu ne daga gudanar da lamarin gwamnatinsu na ƙasar su ne sai abu da aka kai masu hanyar bi an fasa yi wala budda lahu mimman yu'inuhum ba su da makawa da bai taimaka masu ala zalika ko shi na gari ba zai iya san abin da kai abuwa ba sai ya nemi jifi wanda shi zai ba labari ai an yi kaza fiye ne an yi kaza muna na san bincike ma da ma ka yi shi ba a kawo ba sayar fawo ilayhi fawaidan na da kawo musu bukatan mutane ba ya tafi ona lokofa ba su iya sani ala hajatihim bukatan mutane da an kusa sai dai in an kawo masu وليس لهم قدره ba su da iko kadalika ala tawfiri ma ya tajo ilai su wadata su cika abin da suke bukata zuwa gare shi fi kulli waqti illa bi ma'unati haula'i sai da taimakon kada wannan sai da taimakon wa'annan dinnan wa yaqbaluna shafa'atahu suna karban alfarmansu khawfan minhum wa laysa lil muluki قلادة القضاء حوائج كل الناس سلاطنا باس دانية بيان بكات أما باس إياما ها؟ من الألبي ها؟ وهم كذلك يكشون منازعته جاءت هنا أولاً جاء جرف على وصف إياهم على الملك ويقبلون شفاعتهم khawfan minhum da kaga wanda yake da ne ya nemi kujerar ma samu ne bai yi ba to ka dai zo neman wani abu na ya kamata a samu a ɗan saye shi a samu ya kawar da kai tun da in an jima za ka shi koko inda za su tabbatar da karkashi na yake shi ma ya ma ne shafa'atahum khawfan minhum walaysa kiran muluki iradatun musalafuna ba su da niyya ina qada'i hawa'idikum bin nasi ba su da niyyar فهم يحتاجون إلى من يركب يركبهم suna bukatan wanda zai ja musu hankali fi zalika su Allah ya san bukatan kiyashi ya san bukatan masahu ya san bukatan kuciro ya san bukatan marayu ya san bukatan ya san bukatan amma sarki bai ma san da su ba na har ya iya biya musu bukatan yana da bukatan mai faɗa maka kuma ya faɗa masa gaskiya wa yahawwiluhum min al-ghadab suna da bukatan mai jiyo da su daga fushi ila rida kadhalika hum la yajiduna indahum ar-rahma sun sarakuna ba sa fa yauran allati yumkinu an yabsatuha ala an-nasi wanda za su iya shinki kasa akan mutane ويحتاجون إلى a يعطفهم suna da bukatan mai karkato da su ko ya rattiko kulubahum ya lagwaigwai ta zukatansu ko ya mula'uha cin rahamati ya cika da rahama wal hanani wal ragabati fil ihsani ajali zalika kullihi saboda wannan dukkansa ya taju إلى تلك الوصعين كده بكاتا وإن أنك حاجة لا ينفكون عنها بكاتا دباسك وداتوا دقاليتا لا ينفقون كو دقالينا كو لا يبيقوا daga ƙasa lai ɗan ƙaramin ko babban كيف إيه، من أجل ذلك أنا قولنا حدث ذلك عليك أن تقول هناك فهم آه، فهو عالم القدر بأرض والنبض فلا ينفقون شيئا فمن أجل ذلك كله يحتاج إلى تلك الوصائد حاجة لا ينفقون عنها في وقت من الأوقات ba lokacin da suke wadatuwa daga masu taimakawa. Amma Allah subhanahu wa huwa hatsi na ula ilmulo shi akasin waɗanda masu mulkin ne. Al'ajirina, al-jahilina. Kuhuwa alimul gaibi kulli Allah. Masadin gaibi ne gaba ɗayan a hawa na jami'i kalfihi, yana sanin gama ɗayan halayen halittar la juna ila man ilaihi hawa ijin. bai bukatan wanda zai kawo wa masa bukatun mutane ko ya wuce mutane bukatun halittar? an wasu gudanahu zul kudurar ta kamar yadda ake faɗi a min hajjul ne da min sunna ko shi yana da cikakken iko ala ili kulli ma ya sha an zartar da duk abin da yake so la ta zo ila mahunati amali bai da bukatan taimakon wani fi tanfidi ma yuri wa huwa zulfalli wa isa zulfalazin wa isa ne shi mai kyauta ne mai kyautatawa min وسعت كل ta yi خلقه رحمتها تعالى وتمسكن كمين على التصرف دوبي shi شي cikin daji inda ba kowa. amma mutane dai amma akwai dabbobi to hannun mutum to subhanahu muridun li nafsihi in Allah mai niyyar amfana su ne wal lisani ilaihi بل هو أرحم بعباده من الأم بولدها وهو لا يقبل شفاعة الشفاعة ما يكرفا شيطان ما شيطان خوفا منهم دون أوروس yanzu da gani ba ta bai aje ce ce ce ce ma ka karfi shawara ta to in ma an saki to Allah bai da bukata sai ka wala hadda fi ma indahum ba su da bukata abin da ke wurin mutane ko masu ceton laisa labu, ila adin haja Allah bai da bukata bai da bukata a wurin wani daga cikin mutane balan yadda luka adin zuhrahu ko nafsuhu babu wanda ya isa ya kai matsayin da ya amfani Allah sai cutar da shi ya zo a hadisul qudusi تعالى الله عن ذلك كله كله جل شعره بل كل حاجات هؤلاء الشباب بكاتم وإنما سجدوا إنما هي إليه لا إلى غيره من ملك أو إنسان من ملائكة أو متن قدير حنان sai na da haɗa rabi haifayawa a jin gari